eh wanda ita ce zari'a ilal mushabahati fil qasdi kaga kace sai ai kamance ce da ya nufi ma'a bu'di hadhihi zari'a fa kaifa bil zari'ati al qariba atafimuni eh ma'ana misalin ai kaga ka dubi fa masu bautar ranar yadda ke hudowa suke bautar mata sai aka ce to ko kakwai sallah a lokacin gudun kada kai kamance sai da da su ka ga aniya ma an yi daban to me tsammanin ka da aniya za a yi ga ya fi muni yayi alwajihul khamisu ashara fiska ta goma sha biyar أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكتاب يا هنا كوي كوي ما أبو تالستافي كوي كوي كريستوتي كوي كوي يهوداوار kwaikwayon majusawa daga bacin duniya ya ya ba ku ga wurin ne ba ce yanzu kaga irin yadda wai han mata ne suke sa fesin kawo yi ta duba eh ito ai mato matan aure ai duk abin da can suke zo da zawa ka rasa menene asalin haka su yan kila su yan hizba ne shin hizban ba za su yi wasu kasa fesin kawo ba mutum ne hizban ba in ma ka ɗauka kila a a wai yan hisba ne kila to shi ne dole sai da fesin kawo ka ga mutum ya zo ɗaya kwasarar itan bayan kamallan ta eh Thank eh. you. ina ribe ana yi abinsa ya yi abinsa tun da kafara ne oh. kafara kaga ya yi kafara sai yana farilla ne ba da amma kwata-kwata farilla ce ya yi ba ka gani ba bayan sallar la'asar ba a nasila oh. ko amma mai gaida masallaci zai yi kada in mutum ya zo ba sallar la'asar haka kawai ka tashi za ka na nafila an hana to amma ka shigo masallaci ba kaga wannan na fila tana da hujja saboda kana saboda gaida masallaci kai shi ko wancan farilla dai ake bin mutum la'alla wata lalura ce ta saba yi nan ranakun ba sai ya rage rana kaga mutum yana gudu kaɗe mutu kada in bari sai gobe zan yi kila ma yau zan mutu da ka nan ga dama na samu ta ka yazo ka kawai ko kuma a ce maka can wa'yancan mutanen ku arfa ta kama yaushe sabat wai ba za su yi azumi ba Sau da asabar saboda masko wai har muhawara ake a yi azumi ko ba za a yi azumi ba ka ji Allah wannan azumi mai dalili na ya yi ba haka kawai ke ka ni dai barin azumin ranar asabar don in bauta wa Allah ba a shi ne aka hana amma mai dalili arfa ce ta faɗo to yanzu in haka ne in ramadana ta faɗo ran asabar sai mu daina azumi kenan a ramadana in an zo asabar a yau rana ce da yahuda ke aza mu sharuwa to yi ta yi hmm. karnai eh abin da za a yi kawai kanin yana da yaya ya mutu to yi ba na gane eh ya yi sadaka da su ya yi sadaka da su sai kaddara wannan kuɗi sai dubi wani kamfani na Allah kada ce to Allah an ga wannan kuɗi na wani ne ka ba shi a lahira ko ka san zai kamfanin Allah masallaci ko ko ka je eh, mutum ya sayo wani ruwa mai ba ruwa ba ko mai na fitila ko dai wani kaya haka ko ana ginin masallaci masallacin Allah eh, aiki ya tsaya mutum rungumo buhun sumunti biyu ko uku inda kudin za su kai ima son kai goma ya tattaba wai na zo ɗiba ya zuba su a ciki ce ya Allah ka gani wannan kaya na dan uwana ne ya ce bai yafi min ba to gashi ran Allah na zuba a susun ka shikenan to daga yanzu shikenan <laughs> eh a eh. hamsin zai ba da tun da kaga ai ba a canza ba yau da gyada ya baka ban san ne ko kai kama da masu gyada ko dawa ce to shi ne dole sai ya sayo wannan budu amma kuɗi ya bada kuɗin nan zai biya tun da ba riba eh to masha Allah amma yanzu dai ba abin da yanzu ka ji namu kuma mun ji naka ga wanda ke ciki na'am ina nake eh ai na fara na yi nisa ba an hana kamance sheniya da yahudawa a sa gwanjo a duba ake da gwanjo zango <laughs> ina ce kulasta ko a wannan ana sakata a najeriya aiko mata ana sakawa mata kai baka da baki mata na saka irin wannan suna sa riga hula sanyi ne amma dai a dudduwo mai gunjo me ba eh? ba maganin sanyi ne ba ya karwai gunjo ce me amma ba kyanwa gunjo ne ko a kasuwa kasa yasa lallahi to kada to kaga hata kila irin wannan goye eh, jakan nan ya so yi kama da irin nasu ko hmm? a'a da sojoji suke koyi shi ke nan eh, a ai mutum yana da mafita ne mu masa mafuta ba so muke mu da su da karshen tsiya ba eh muna son mu musu uzuri inda uzuri yake wanda yi da gangan wannan ma na ce kayan kayan sanyi ne amma mutum ya ce ya zo ya yi eh, ana samun rana zai cire ya yi in ka duba ta cikin amma in ka ga ta cikin irin ta ce kwat ce mutum ya sa eh, t-shirt ce wanda za a sauke a ce wannan nasu ne da wanda bai da hula a su ne ai su ne masu yawa ba hula yana yake a dudduba to Allah a asiri babu wanda bai da hula <laughs> wannan bakar wa ai san da ga hula shi na kasa hula shi mata fita kasa da hmm. a kai haƙuri kuma yanzu sai an tsaya dama saboda kai ne muka ɗaga maka kafa Yau bari mu je ƙarshe tukuna yanzu ka taya mun mu yi musharaka kuma da wannan yadda muke ko a garin ku ba a sa kayan yahudawa a wurin ku ba a sa kayan yahudawa eh <laughs> kayan gwanjo irin na wanda aka yi shi daga gasan turawa eh shi ne ai ba wannan tambayar ban na so ka zo mai musharaka mu hana wannan tukuna ka gane muna so ne mu hana yaran mu koyi da yankin ko mu dawo da so irin kayan mu irin naka kaga ga babbar riga kaga ga hular to yanzu yaran ka ba gani wani sai ya sa shed ya sa ta ba hular daidai ne Hmm? to shi ne muke so a hana su yi shi ne muke magana kai ga shari'a inda ta hana ko tsaya iyaye ko hana masu sawa ba tare da kuma yi musu faɗa ba a yi ja hankalinsu su gane da kansu yanzu kaga na gaban kan nan bai burge ka ba wannan kaga dubi kayansa aidi na musulmai ne dubi hularsa ya sa ya rufe kansa eh ya yi daidai da wanda ya zo kansa ba hular Eh, to shi ne muke magana abinda karatun yake magana kenan ya za a mu ba wa 'ya'yanmu tarbiyya daga kano kake ko daga zariya kano kano kai babbar wani ne <laughs> to alhamdulillah <laughs> ya zo da masu gidan su <laughs> kamar baya jiwa sosai eh, na'am yanzu kaga kaga yanzu kaga wancan ya yi shigan fulani ka kalle shi can abin da ya yi wannan ita ce shigan fulani hmm? wani ba warware ya magana banda wancan kai banda ga yi <laughs> sai na cire ka amma sauran irin su son ga irin su wane ne bari ga. ta yanzu ku bari mai karatu mu yi kokari mu ga mun hana wannan kaya shi ne abinda muke magana eh ya yawa ba abin da za mu yi ne mu tafan masa kawai aikinmu ne duk da ya zo zai taɓa mana addini kuma tafan masa iya ƙarfinmu sannan yana da kyau ku dubo mana ko me ya dalilin asalin wannan abu na yi bullo da shi eh, nyc ko to to ai an yi ne shekara da shekaru bai tasiri ba ya aka yi tasiri kwanan nan ai akwai dai wani abu a ƙasa da ya kamata dai a dai je a binciko domin menene idan ka zama kana ta amfani da hujjojin da kana ɗiban hulu kana jifan da alhali ba su ne ba e eh, yawa amma dai mu je mu nemo dai ba a rasawa me ya faru don da ni abun na babu yanzu kwakwalwa ta ce kawai ta bani cewar ba mamaki yan hisba da ake cewa a sa mata su masu safe sun kawo su tsaye gaban macen tana wari to ko haka ne amma dai a dai nemo kuma matan za su nemo za su gaya mana ko me ya dalili akwai za ka yan kasariya su suna sa abin na fesin kan ga abin nan to su ne ake koyi ko dai yaya aka yi a dai nemo ba a rasa dalilin da ya haifar da wannan ta inda za a bi a dakushe shi eh, don duk abin da ake baka ma kai ta amfani da makaman da kana ta jifa kana ta jifa kana ta kiwon doki yanzu ba ta doki ake ba da dokin amma ina akwai wani abu daban kana ta tirenin da roba an wuce roba hmm. ya fi buni yanzu abinda za ka duba malam abinda ka sa galiba ne ma fulaninmu ne ya fasa shigo da sai sun kawo fulaninmu na ƙauye su ne za a gansu da sanduna su da menene amma kowane ya sa sai sun kawo to amma kaga ai da wuya dan birni ya koyi da su zai wahala su kuma inda suke kallo suna kallo na fina-finai ka gani don haka nan kaga wannan dole ne za a san in ma magana kullum idan za ka yi wazi ka san aina za ka yi shi ka san inda abu ke zuwa ka yi maganin shi shi yasa duk nake gaya muku nemo dalilin wannan din wannan na daɗe da tunani akan na fulani Dai Eh, oho. Wannan yana da alaƙa da siyasa ne To. Yan siyasa mu ne wajen bugun da domin su ana alamomin wanda ake talla sambod a matsayin sambod yawanci mata ne ake sanya su a tsaro wajen yin talla to ko da littafin da zai a sanya ta da sahi mai kafin haka sai ya zama ya zama musu wani abu kamar abin koyi ne da sauran mata da ma ba ka cikin siyasa sai abin ya zama ya zama to kaga irin wannan inda irin wannan kaje kana amfani ko menene da ya kamata a san dalili to idan kana magana magana ka za ta fi tasiri to sannan mun kila ma in ma da wani ma dalilin din a sake duba ba kullum mu daga cikin mushkilolin mu sai mu zauna a zaure mu tattauna mu yanke hukunci kaga wannan kuskure ne wahi isa da mu'azin mu bai tasiri saboda ba a sarka shi da rayuwar ta waje dole a sarƙa shi da rayuwa ta waje za ta fi tasiri ba za a ce ga abu ya taso ba a wani ya warware shi ce ga kaza ne ga kaza ne a'a mu dai hango dai mu nemo ba shakka lokacin da na je muna ga an dace mun je gona ne ko mun je Kano ne kai gona muka je muna dawa lokacin da aka ce wani mai anguwa zai zo nan garin din haka na ga su da fararen kaya akan titi wajen jiga cikin din nan to abinda ban kula ba fesin kan suka sa ko ba fesin kan bato to shine ban kula ba amma ka ga yanzu inda zan gamsu kan aizar dubu wato. to kaga wannan yana zuwa in an tafi a haka kaga idan ka tashi wa al'umma bayani kai ne daga kai ga matan ga menene sai a dako wannan sai ka ji daɗin yin bayanin din badalan ka yi bayani akan ilimin da kake da shi a da to ha an tashabbuhi bi ahlil kitabi fi ahadithin kathirati. ka qawlihi innal yahuda wan nasara la yasbiguna ba farini fa khalifuhu yahudawa in gemu su yayi fari kansu yayi fari ba fari ne sai su ba kan fari nan fari to ai kai kuma ka dinga ribi ina ruwan ina malam fa'idu gema <laughs> yi ya yi fari fat ba irin na mazan umar ba ya tsari na gaban kawarwa ga ya yi fari fat to asali in banda ba don zai nan afirka muke babu musan su ba an ce dai annabi abin da ke ba labari a wancan zamanin su ne suke barin kansu fari fat amma ana son a canza shi amma a yi jajajajaban da baki don da baki akwai nau'in yar yaudara yaudara kaɗan a ciki don da baki kaga ai mu da ke namu baki-baki ne ba mun huta sai zamanin in yaran da muka girba <laughs> hmm? Allah babu turi na da ya ce nakin nan ya yi fari pat ceton haka ya ɗan canza amma fa gaskiya akwai aiki ni dai Allah lokacin ne matsalan shi an samu lokacin da zare na gemu da akwai aiki to amma dai saboda a bata wa yahuda wannan duk da dai muka duba babu su a nan kasan babu su a kaza amma dai ala ayyata halin tun da annabi ya magana ko kalli maganan da idon girmamawa da idon yaya za a yi aiki da ita khaliful yahuda yake ko a ba wancan ne bala فخالفوهم وقوله إن اليهود لا يصلون في نعالهم يهود باسا صلى دتا كلمانسو فخالفوهم to kaga nan ne wannan wasu yara suka dauka yanzu kawai wai in ka cire takalmi ka yi bidiya akwai abin da ake dubawa ana duba ai zamani ne wannan kaga mu'amala ce ba addini ba a ce daga cikin sharuɗan sallah sa takalmi ko cikin sunnonin sallah sa takalmi ko cikin a'a mu'amala ce wannan ba ta zama kamar irin ibada ba an gane sau da wani yanzu ce to shi kenan an karanta hadisi ya inganta shi shigo mana masallaci da takalmi ce kai cire kana mana shara ne in aka ce yanzu kowa shigo da takalminsa nan ai mu koma waje mai sallah ya fi daɗi don ɗoyi zai ɗoyi zai ruwa ma ya zuba yana ɗoyi ruwa mai kyau ma ya zuba kafin yana ɗoyi balantana ta eh? na ce ruwa mai kyau ma ya zuba kafin yana ɗoyi balantana balantana a ce takalmi to haka eh, don haka layu sallu na fi ne alihim fa to wannan dai in ka lura mu'amala ce duk abin da ka ga kafirai na yi saba musu kai bayan sai na ce muku bayan misali ya ce maka yan shi'a suna jazakar rahman ah mun sai mace jazakar Allah duk da Allah suka kira me suka kira amma mu saba a shi'arin mu suna ce ta'alim sai muka canza muka ce mu tafkir tafkiri muke tuna ta fa zakir fa idda zikra tanfa muka dinga kawo ayoyin mu akai za aka nan duk inda za ka samu 'yan taɗaɓe ba su ke ta'alibi sai dai su ce tafkir ba don komai ba don mu saba da 'yan shi'a kuma duk 'yan shi'an ƙasar nan ko a a maiduguri suke a kano suke a ina suke ta'alima suke cewa to shi kenan mun ji mu kuma fa tafkir tafkiri muke yi za mu je tafkiri a wuri kaza za mu je tafkiri a wuri kaza fi ni'alihim fa khalifu abin da janye su wanda za a ce musu baƙi ne amma dai mai muni na ta'alimin ɗin yan tabligi ba matsala ta gane ko tunda mutane ne ba namu ne ba illa suna da taso matsala babba don sun soke wasu arkano wajen guda shida da sun ba su cewa su ba jihadi su ba su zo su kafa daula ne ba su sun zo su tafi da ra'ayoyinsu eh, amma mu ba za mu abin nan tare da su ba ba mu bar ta'alimi ba saboda yan tabaligi amma ba bashi ne saboda yan shiya wa qawluhu ah, me yake da fi ne alihin fa wa qawluhu fi ashura a magana azumin ashura ita khaliful yahuda don yahudu mana azumin ashura wasu mu yawman qabalahu ku yi azumi kafin goma ga muharram din tafuwa kenan wa yawman ba'dahu da wani bayansa a aida ashara kenan kaga an saba masu sannan ku yi ashuran kuma ku yi goman sai a haɗa haka wa ƙauluhu la tashabbahu bil ajimi kada ku kamance ce ne da ajamawa hasalin ajamawa ba baka ne ba farisawa farisawa kuma su ne ne su daga can ilhadi ya bullo to ku saba ba su su ba warawa tirmidhiyu ani an wane ne anhu laysa minna man tashabbaha bi ghairina baya cikin mu duk mai kwaikwayon wani mu a za ka ga misali kaga albarkacin da aka fa ana haka za ga duk wanda ya zo rana daya rana za ka ya canza ya koma ko ba ce masa je ka canza kayan ka ba zai canza da kansa yanzu inda za a kawo gawa za ka yi mamaki duk sai ka gama zama daban wanda zai za ka ga duk tijar sai ka gama mutum da dogon riga ba hula su subhanallahi kaga wancan da riga wannan kaga duk tijo da riga da suwaita kai furfura amma kuma cikinsa tirtsi tirtsi babu kaya da mutunci abun duk mana baron kwace haka to kaga da a ce an samu gaba ɗaya biyu an take tafiya sai kaga mun zama daban da su don akwai lokacin da aka zo da wata jana'iza ba su iya shigowa cikin masu zauna ba suna zuwa ko an yi leka ya ganshi shi da rigar sanyi daga mene sai sai koma waje wancan sai koma waje wancan sai koma waje sannan su kuma suka ba da shawara a kai ta karfe daya sadu za a yi sallah a zahar munti talatin din nan ma mana aka zauna na suka koma can su muka fita muka ce a a za a yi mana hira nan ba suka rasa yin da su kawo wurin a su koma cikin motoci to malam in ka je janaza yanzu ai ba wai zaka maganan da zaka faɗi ita ce a gaban ka kana iya zuwa akwai magana a gaban ka sai ka ga wata zahira ka kalla wurin ka ga malam kaman ba musulmai ba baki kiri riga baka shi mutumin baki sai su ba an zuciyar mata zama baka amma fari-fari amma shiga ta kamala sannan in ka ga ɗan rawani na gisurkawa a cike da rawani ka gafa lillahi raunu yanzu ka ga gaggalli mata dole wani ba ka shi ce a alhamdulillah wa rawal imam ahmad anhu um fadi haka yake baya cikin mu wanda yake abu da ya zuba ga rawanin nan ka ba ba rawani ba al'adamu ne ba mu bakake dole da irin rawanin ka irin raunin bakake ne kaga ai saboda su muke sa wannan kaya na mutunci muna sa wannan saboda manzon Allah saboda mai koyi da manzon Allah amma shet ba kai ba bane ba ai kamar kun fi mu ma wannan irin wannan sa kayan din Nijar da suka fi mu sa gwanjiru amma kamar sababbi ne kayan su mafi yawancin su kayan kwalliya riguna an nan ka zo da riguna sanyi hatta sun fi na nan kyau na aka dinga sai ana sa kan babbar riga to wannan wa'annan kayayyaki da za a yi dole mu haɗa gungun gangamin yakin da za mu yaƙe su ka gani yawwa iya eh, manan gairi na wanda ba mu bakila kana tunanin a musu kafirai kan ake musu kafirai a tsaye da annabi batta magana a haka sai tafi razanarwa wanda ya koyi da kiristoci wanda munan hausa ma mukan ce wanda ya dinga sa kaya irin nan yamurai ga gani in yamurai da zai zauna a arewa daga ya samu bari ga ya samu ne ne to saboda kana wallahi sami inda wanda ke kwaikwayon wanda ba cikin bi'an mu ta musulunci ba wannan bai tare da mu kaga mu can Kano alhamdulillah za ka ga da dai amma ban san yanzu ba dokta ainihin za za ga ainihin ko makaranta ta ko dan NYSC aka kawo ba zan shiga makaranta da kayan ga gashi kayan hukuma ne amma ya zo ko ba dan arewa ne ba ko masu zai koyar turanci zai koyar dole ya canza ka ga ya sako dogon riga dole hulan na an karya ta an sasa haka ana sai masa dariya ustazu oga ya aka hular ka kaza kaza ai ta ta mata idan suka zo na can da damara da wannan su idan sai ce a a ba za sai a je su can a ofis ko asambule ba zuwa da su su zo asambule a tsaya da su a mu dai a zamanin mu hmm? to mu kuma na sha'awa mu kuma mun koma mun dauke da su to sau daga za ga an ajiye su a can in an jima sai ka ga su ma matan sun sako sun daura zani zanin a hannu da ɗangilin a yafe sai ma shi alaka kamar ci nasara ai mun ɗan juya su koda wani lokaci to amma a yanzu ma waye zai musu magana za ka kayan yayi kyau to ko bayin wannan din dole to dai hakki ne akan mu masu sanarwa masu kaza amma tana da bukatar nitsuwa in ta yi yawa za ta haifar mana da wani abu to wasiru zalika annal mushabahata fil huda kamancece ne a shirin a zari'atun hanya ce ilal muwafaqati fil qasdi wal amali kaga mutum ya sa t-shirt bai saba saboda shi kirista ne bai sa ba saboda shi kaza kayan kawai aka yi to daga wannan kayan za a koma aiki a kiristanci kuma ku dubi wani yaƙi da suke a littattafai za ka ga duk abin da ya shafi irin wannan t-shirt irin wannan menene za ka an yi ne kyau kaskas da shi dan teburin an goge an zana ja an yi fenti an yi menene in zai sha ruwa zai ci abinci a kawo kwalba a je na ruwa na menene da sauransu amma mu kuwa sai kaga an aka zana audu igala kai sa hula audu ai baka sani ba dan banno yawa a ashe ka iya a ba ka wata aya da ce za ka da dan bahaushe zai rubu duk da dai bata sabo wani ma sai ya lankwasa ta tukwana ta da tsora ga yanka ce masa ina hulaka. ko kaɗan lankwasa gefe mana haka daga aljihu ka ɗauko daga aljihu ka ɗauko ta kamar ka bullo da ta kai ɗan bana kai mana kila ka fi shi ta dole gafara ba ka ki ba eh, ku ne masu yi a matsatsaya hula haka dama aljihu take dole ta fa ya zo get ɗin makaranta ya ɗauko ya ta haka mm. ina wuce gidi ɗauke ta mai ta aljihu to haka don haka za ga ko ko a hoto haka ake zama shi ga kan nan ba kun bai tsefe ba haka ba ga shi ai ya ce audu wancan kuma titi kaga ita ma kanta ya amur motsa eh, ya yi ba wanka ba wanki ba kinkari ya ce eh wannan ita ce mai tsefe ma littafi ne wani littafi ne dai ai da adam na zai sunan shi gaba ita ma bakin gani ta mummurɗe gashin bakin gani kamar wani wata bomaliya to ya isa ka an kwana to nan da yawa su ne mu'amaloli sannu sannu za a dinga shiga da su muktaratu da wasu kai wallahi bani dai malam mustafa a ka'ida ni ban ga inda ya kamata mu biyo ban ba ta masallatai ba tun da duk inda muka fita idan ka je wajen misalin a makarantar ta ina za ka sha madaran da za ka je ka sai a masallaci inda mutum ya sha wannan madara a masallaci to duk inda ya je zai kokarin sa ai ka ga rashin shan madaran a masallaci ya sa kullum a can wurin kamar tafsirin wanda safe raguwa yake musulunci raguwa yake musulunci kamar na musulunci ba inda za mu samu mu farfado da wannan ba ni dai a iya tunani na in ba irin waɗannan makarantar muka dinga yawaitawa ba nan ne za a jiya shaga ga su yara ga wa'in nan ga wa'in nan nan gaba su ne za su yi karatu duk suna karatu duk don gaba za su je za su je jami'a za su zama lakcarori wata rana za su zama malaman makarantu to mu samu idansu da yawa muna murna mu ga tsofaffi amma su tsofaffi kwalliya muke so mu yi da su kwalliya ne me kwalliya ne in an gan mu za ta yi abin da gaske ne ba yara ne zalla ba idan yara ne zalla shi ma juya mana abin za a yi to amma asalin tsofaffin nan su zauna saboda mu girka yaran da kyau su fita daga nan in suka je can su juya da abu da su iya juyarwa inda suka mu ma ba gaba ɗaya suka yi mana ba kafofin watsa labaran mala Mustapha nasu ne duk wanda yake da tasiri inda ana jisa malam za su dakile shi za su dakile shi za a san abin da za a makala masa ko a haɗa shi da wani daga cikin musulmai sai faɗa da juna su karye su a karya su kai gaba da shike na an wuce wurin don ba kowa zai gane ce kai abin da ake maka ba kai akewa ba addinin ka ne ake wa kai haƙuri duk babban abu kakka ya dai faɗa da kai ba wai ba ka da ga ayin can hudu wanda na yi wannan jimma eh? a yafe wa haka hirai ku ɗauko ta gudu haka firai a yafe masu wanda za a zara juna yi Allahi duk a yafe masu a basu don yanzu muna wannan martabar mu samu a bar mu ci gaba da karatu ko kuma ma gashi ba a ma farga da mu ba to a samu dattawa irinku wanda suke ake ganin suna da kima don yanzu misalin haka ce maka ainihin wannan dokta ne wannan mai ya bude irin wannan makarantar shi kenan falle hanzu amma aka ce malamin zaure ne bai san to haka ake masa kallon biyu au to amma ya je ya dawo galibin wani lokaci yan dariƙa sun fi mu tunda menene duk wani lissara za ka iske ko prof nasu ya ce yara wannan karatu ba na Allah ba ne ba wallahi neman kuɗi muke ni na kusa ritaya zan koma gida in ci gaba da bayar da na Allah yanzu nan inda kuka gani din nan ina da ma da nake ajewa in hau kai in ci gaba da karantar da alwala sallah daga nan a karantar da abin da ba a tsammani a karantar amma a san hina malam to nan din abin da ya kamata ko a waye gari a samu dan boko gashi dan boko ne amma kuma ya je yana abun da mai makarantar Allah bai yi za ku ce za ka kawo labarin abokinka ko amininka alajari dan boko ne bi ma'anar kalima hasali gidan sayan gilayi amma da ya zai buɗe makarantar allo sai da ya haddatar da ɗalibai kafin allah karɓi ransa sai da ya dinga gani a makaranta akwai mahaddata kamar da Mustapha da za a samu irin su dubu ai da abu mai tasiri zai tasiri yadda suka biyo dinnan to mu ma mu bi kafa a dinga zuwa ruwan a kafa a dinga zuba shi a kafa yana nasuwa ana kwarawa yana nasuwa sai ka ga kana fada da abun a sama gidanka ya nashi to kai da kake zuwa nan kai da fada idan da wa za ku fada ke o'o oh, oh, ni ba bakin fadanka ne ba ka nemi abokin faɗan ka can wannan ita ce hanya guda yanzu kaga misali a ce maka aisata a ce abokinka ya zana ya buɗe zaure sosai ai da an fa'idanta ai zauna ya buɗe ce yaran anguwa su dinga zuwa suna fahimtar abin da ke a faro daga kafa kada a faro tafai masu abin za a kai manyan sannu sannu ku zo ku yi sannu sannu ku zo ku yi tunda zai musu yadda za su gane wannan littattafai kakkura yana su su ne asali da ko daga adari don yanzu yi wani haka a kuma sa adari ga ya wuce adari sha ta mu ba mu ce ba kai malami ne je wajen malamai mu ku zo mu yi halarin mu zamu yi ana tafiya ana tafiya ana samu ana samu amma dole sai an yi haƙuri kuma tunda kada ka ɗauka wa'innan yara za su zo su kamar ka ba su ɓata maka ba ko sun zage ka kace ba komai ba komai har ga Allah ka yafe musu ba su sani ba ne ba da sun sani da ba su zage ka ba fi sharhil